يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka da shi Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren Laraba wanda kuma ya daidai da daren 29 ga watan Jumadal Akhira hijira na da 1442 wanda kuma ya daidai da tara ga watan Februari miladiya 2021 wannan shine darasi na 95 cikin wannan littafi mai albarka ya Sunna wa Ikmalu Bid'a wallafar Al-Shaykh Uthman ibn al ibn Muhammad ibn Fodi rahimahullahu ta'ala wanda aka sani da Shehu Usman dan Fodiyo yau za mu tashi albabu salih wa babi na talatin wanda a cikin jerin babuka da yake wannan littafi shine na ƙarshe sha Allah wato bayan wannan babi babu wani babi sai dai babi ne wanda yake da ɗan tsawo kaɗan babin yake cewa fi bayani bariki sunnati muhammadiyya game da bayanin farkin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi babin ihsan a babin kyautatawa wa bayani ma ahdathahu an-nas da kuma abinda mutane suka kirkiro fihi a cikinsa min al-bid'ah shaytaniyyati daga cikin bid'o'i na shaytan ko da yake an kalle ko shi din ne dai eh, shine bayanin ihsan bayanin kyautatawa al insan shine dai wanda muka sani cikin hadisi na biyu na arba'una hadis hadisin da yake da taken hadisi jibril hadisin mala'ika jibril haka malamai suka kira shi a sheikh abdulmuhsin al-abbas ya yi sharhin wannan hadisin ya kira littafin da suna sharhu hadisi jibril sharhin hadisi jibril sheikh al-islam ibn taymiya shi ma na da littafi da ya sharhi akai to zai bayani akan al-ihsan shi asalin al-ihsan wato kyautatawa yana nufin kyautatawa janibin bautanka ga Allah maɗaukakin sarki ka yi abun mai kyau ka inganta shi ta yadda za ka ji Allah maɗaukakin sarki da ya ɗaura maka wannan aiki ga shi gaba gare ka yana kallon ka to ka kai matuƙa wajen inganta da kyautatawa kenan to gaban farko yake ce a sunnatu fit sunna game da babin tsufanci to kalma ce da ta yi yawo kusan ya zama abu ne sananne a tasawu ɗin da larabci da hausa an fi sani shi da tubanci sai ka ji an ce sufi wato ana nufin wani shehi ko wani abu wanda ya bayyana da tubanci to babi ne na kyautatawa wanda an so an san ɗabi'an ɗan fodiyo yi babi irin wannan gaban farko a sunna din misali nan sai ce mana a su fi fil ibsani to amma kuma sai ce a su fi tasawuf can gaba na biyu sai ce al bidan fi tasawuf sai kuma ba a ga ya fito da babin ihsan din ya fito fili ba kuma galibi duk ahli sunna ya fi ganin at-tasawuf sufanci da sauransu wani abu ne na ɗan bid'a da aka san su da shi musamman ɗariƙu sai ka jima wani lokacin sai a ce maka ɗariƙan sufaye kawai to me ya alaƙanta wannan litta wannan babi na sufanci a littafin sunna wanda an kira ihya'us sunna sannan me ya hada eh, shekul islam ibnu taymiya kuma da sufanci sannan kuma sai ce a sunnatu fit tasawwuf sunna game da al'amarin sufanci to shekh eh, fadilatu shekh salihul fawzan bin Abdullahi al ya yi wannan littafi hakikatu tasawuf asalin haƙiƙanin sufanci wa mawqifus sufiyya da kuma matsaya na sufaye min usulil ibadati wa dini game da tushen ibada da kuma al'amarin addini to bayan ya kawo su jawabi da sauransu za mu ɗauko wani gaba ne a takaice da yake magana kan hakikatu tasawuf hakikanin sufanci menene ma tsufanci din tukuna fauzan yake ta da tasawuf shi lafazin sufanci wa sufiya da kuma lafazin a ce wa ne sufi ne ko kuma a ce waɗannan ai tsufaye ne lam yakun ma'rufan fi sadri da a tushen tarihin musulunci wato tun farkon musulunci ba a san wani abu mai sunan sufanci ko a ce wane sufi ba idan yayi maganar sadurin islam zamanin manzon Allah kenan a zamanin manzon Allah ba a san wani abu da sunan sufanci ko wane sufi ba haka ba za ka taba jin wani zahabi ko wani abu an kira da sufi ko sufanci ba sai ce wa inna ma huwa muhtasib shi lafazin sufanci ko sufi kirkirarren aba ce ba da zalika bayan waɗancan zamunna wato bayan zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'u au da hilun alal islam ko kuma ma kawai ka ce shi sufanci da sufi wani bakon abu ne da ya shigo cikin musulunci amma ba musulunci ba ne min kuma min kufura ya zo ne daga wasu al'ummu na daban sai ce qala kun sai miya yarhamu yarhamuhullah babban malamin musulunci ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya faɗa fi majmu'in fatawa a cikin littafinsa mai suna majmu'ul fatawa yace amma lafzu sufiya amma lafazin sufanci fa innahu lam yakun mashhura lafazi ne wanda bai zanto shi hararre ba in quruni salasa a karnoni guda uku waɗanda suka fi kowane karni falala wani karni kenan karnin zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai da zamanin tabiu tabi'u wanda waɗannan zamunna su ake kiran su al-qurunu salasatul mufaddala zamun muna guda uku waɗanda suka fi kowane zamani falala kuma su ne zamunnan da ake kiran su da zamanin as salafu salih waɗanda suka rayu cikin waɗannan karnoni guda uku su ake kira as salafu salih magabata na kwarai a wurin su ake daukan addini to dan kofi wannan ibn taymiya ya ce a zamanin su ba a san wani lafazin sufanci ko sufi ba wa inna mastahara takallum bihi ba'da zalika lalle kadai lafazin sufanci ko wani sufi ne ya shahara ne bayan shudewan waɗancan zamunna guda uku wa qad naqala takallum bihi an ghairi wahidin min al-a'immati wa shuyukhi bayan shuɗewan waɗancan zamun nan sai aka samu furta waɗannan lafuzan ya fito wurin wasu cikin a'imma idan aka ce a'imma duk wasu zamunna na malamai daga an kira zamanin a'imma to ya nuna maka waɗannan malaman ba a waɗancan zamunnan suka ruwaito ba shi yasa za ka ji irin su sufyanu sauri irin su abu sulaiman darani irin zamanin su imam bukhari zamanin su imam ahmad su ake kira zamanin a imma ko kuma a ce a'imma sun ce kaza amma zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin tabi'ut tabi'un su ba a kiran su a'imma daga bayan shuɗin waɗannan su ake kira a'imma to bayan shuɗin waɗannan zamunna guda uku wanda ya fi kowane zamani falala da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum a irin waɗannan zamunna din sai ya zanto ba a samu lafazin sufanci ko lafazin sufi ya shahara a waɗancan lokuta ɗin ba sai zamanin da ya biyo bayan sai ce kal imami ahmad kaman al imam ahmad ibnu hanbal an samu ya ambaci abin da ya shafi tsofanci to kaga imam ahmad ya zo ba waɗancan zamunna guda uku wa abi sulaiman ad-darani da irin abu sulaiman tarani wa ghairihima da wasunsu sai ce wa qad ruwiya an sufyan sauri kuma hakika an ruwaito ma daga sufyan sauri annahu takallama bihi shi ma ya furta batu akan sufanci wa ba'dhum wasunsu kuma yadhkuru yana ambaton ma yana ambaton haka anin hasan basri daga al-hasan basri wa tanaza'u fil ma'na alladhi udifa ilayhi sufi to duk waɗannan malamai da aka ji sun ɗan yi bayani game da tsofanci ba wai ba sun yarda da tsofanci ba a'a ba yarda ba sun yi magana a kai abin da yake nufi zamanin sahabbai ta da ai ta zo ta bin baka ji sun yi magana akan tsofanci ba dan a zamanin su ma ba wannan abu to zamanin su Imam Ahmad zamanin su Abu Sulaiman ad-Darani zamanin su Al-Hasan al-Basri sai aka samu tsofanci ya bayyana aka samu suna fitowa da sunan su ɗin sufaye ne to su sai suka fara yin bayani akan me sufanci sai ne su ɗin ma sai aka ce an saɓani an kai ruwa rana dangane da menene aka jingina sufanci zuwa gare shi fa innahu min asma'in nasab domin in ka dubi lafazin sufanci daga at tasawwuf ko sufiyya yana nuna cewa an jingina zuwa ga wani abu ne kaman a ce al-qurashi kaga an jingina zuwa ga qurayshawa wal madani a ce wani dan birni ne kaga an jingina shi ga wani abu wa amsal zalik da makamantan haka sai ce fa'ila sai wasu malamai suka ce shi lafazin sufanci ko sufi innahu nisbatun ila ahli sufa. ai jingina ne zuwa ga ahli suffa ahli sufa wasu mutane ne waɗanda sun rika rayuwa ne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ka ce galibin su baki ne ba yan gari ba ko ka ce yan gudun hijira kawai mutum ne zai musulunta daga garinsa ko ƙauyensa ko lungu ko dutsen da yake rayuwa a tsakankanin to idan ya bayyana musuluncinsa a inda yake to matsiya musulunci ne a wurin za su iya kashe shi ko kuma ya zama ba su da matsala amma kuma ba wanda ya san addini to zai zo wurin annabi ne ya rayu dan ya san addini in ya so daga baya zai karantar da mutanensa to idan ya zo wurin annabi ina ne babban masauki da za a sauke su babu sai masallaci din sai a sauke wani an kore su a garin su masallacin ne masauki nan ne komai da gurin kwanan su na kafe ga bukka bukka dakuna da dama idan masallacin manzon Allah yake da to har abu huraira shi ma dan gudun hijiran ne ya yi zaman ahalin sufa to za ka in sun sauka a masallacin annabi a nan suke salloli biyar a nan suke karatu in gari ya waye kuma su tafi neman abinci wani sai ga a kasuwancin da yake da buga bugan da yake yi sai kuma kaga Allah ya hore mishi ya zo ya samu gidan kanshi ko ya kama haya daga nan ya tare ya bar masallaci din su ahlus suffan su ne mutanen da muka taɓa karanta a riyadu salihin annabi ya taɓa samun wani nono ƙwarya ɗaya sai aiki abu ne zai kira su tamanin da wani abu to ba ana nufin iya adadin tamanin da wani abu ne. a'a suna fim haka amma zama ne da ake in mutum ya samu wurin zama kuma daga nan sai ya tare shi kenan ya bar masallacin to wasu suka ce to ai sufaye an ɗauko sunansu ɗin daga ahalus Sufa. kaga su kuma sai a ce musu sufaye sai fauzan ce wa kuwa gharin amma na kuskure ne kwa bani shekul islam ma ibnu taymiya shi ma sai da ya ishara yace kiran sufaye da cewa wai an kiro sunan at-tasawuf ko sufiya daga ahlus sufa ce kuskure sannan abdurrahman ibn jawzi shi ma cikin wannan littafi nasa talbis iblis shi ma ya babi akan sufanci shi ma ya ce jingina sufiya ko tasawuf zuwa ga ahlus sufa kuskure ne ba daidai ba ne suka ce li annahu law kana kadhalika laqila sufiyun da a ce asalin tasawu ko sufiya an ɗauko daga ahalin suffa to ba za a ce sufiyun ba sai dai a ce sufiyun tunda suffa ne ba su bane ai ba a ce ahalin sufa ba ahalin suffa ahalin suffa to da sai a ce musu safiya ko sufiyu to kaga ba zai hadu a ce ashe sufaye an ɗauko daga ahalin sufa ba zai yi ba wa qila usman ka ce nisbatun ila safil muqaddam baina allahi bayna yadayi allah ai yana ishara ne zuwa ga tsafin farko waɗanda suke gaban Allah a ranar tashin kiyama a ranar tashin kiyama za a haɗa gaban Allah tsahu tsahu to wai su baye an ɗauko daga tsafin farko da za su kasance gaban Allah shi ma malam ka ce huwa aidan khalq shi ma nan kuskure ne fa innahu law kana kadhalik domin shi ma da haka ne laqila da sai a ce sufayyun da za a sufayyun ɗan sahun farko amma sufiya ba ake cewa to sufiya kaga akwai ta'un marbuta a ƙarshe sufayyun kuma babu ta'un marbuta ba zai hadu ba wa qila wasu malamai suka ce nisbatun ila sufa bin bashir bun bishir bun huddi bun bishir bun fabiha wai nisba ne zuwa ga wani wanda ake kiran shi da suna sufa dan bisir dan kutti, dan bisir dan sabiha kabilatun min al-arab wannan wani kabila ne cikin larabawa kanu yujawiruna bi makkata min zamanin zaman al-qadim sun kasance suna makotaka daga garin makka a zamanin baya can mai dadewa yun sabu ilayhimun nasa wanda ma'aikata aikin hajji suna rabuwa da su in sun zo ibadan hajji wa haga wannan wa in kana muwafiqan lin nasab duk da sunan zai iya kasancewa yayi daidai da sunan shi sufa a ce sofiya zai iya makin ya hadu fi zan eh, yake cewa duk da hakan zai iya haduwa sai dai min jihatil lafzi a lafazin in an bi fuskan lafazin da'ifun aiban to magana ne mai rauni ba shi da isnadi ingantacce لأن هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة wa والتابعين أولى li'anna haula'i domin waɗannan da kana hagan nasab da za a jingina musu wannan nasaban ba a wannan ɗinsu abilan ya kasance ne batun zamanin sahabbai to shi kuma sufanci daga baya bayyana to kaga ba zai haɗu da waɗancan ba kenan to haka suka yi ta kawo maganganu da dama akan shi ne abin da ya sa aka jingina zuwa ga sufanci da sauransu har karshe ke cewa wali anna ghalibu man takallama mithli sufi la ya'rifu hadhihi al-qabila wa la yarda an yakuna mudafan ila qabilatin fil jahiliya shi wancan mutumi ko kabilan da aka yi magana ma fa kabila ce wacce tun kafin zuwan manzon Allah kabila ce a jahiliya wanda da musulunci ya zo musulunci sai da ya faɗa da shi sannan kuma duk waɗanda suke bin sufanci ba za su taɓa yadda a jingina su zuwa ga wancan kabilan ba ba sa ma yadda to kaga abun kenan ba zai yi matin ba zai taba haduwa ba ke dan haka yake cewa ba innahu awwalu man zaharatu sufiyya fil basra sai dai wasu malamai suka ce waqila aka ce al-uruf annahu nisbatu ila su asalin sufanci jingina ne zuwa ga su fata fa innahu awwalu ma zaharatu sufiyya fil basra domin farkon waɗanda suka fara bayyana aƙidan sufanci ko sufaye mutane ne da suka fito da abin daga garin basra wa awwalu man ibtana babu sufiyya ba'du ashabi abdul wahid zaid akwai wanda ake kira abdullahi abdul wahid zaid ɗaya daga cikin almajiransa shine wanda ya gina ɗan ƙaramin gida wanda ake zuwa sa fatu da sauran da sunan zuhudu da gudun duniya a nan aka samu asalin abin da ake kira da tsufanci to yake cewa a shi abdulwahid din a basra ya kasance mutum ne mai kaiwa matuƙa wajen zuhudu wato gudun duniya da ibada to da wasu maganganu da dama karshe fauzan yake cewa hakika abu sheikh al-asbahani ya ruwaito da hadisi da isnadinsa wanda ya kai ga muhammad dan sirin lalle labari ya zo masa anna qauman yufassiluna libasa su an samu wasu mutane ne da suke fifita sa rigan fata a kan dogon jinsin tufafi faƙala sai ya ce in na ne da yatakhayyaru na libasar su yaquluna innahum yatashabbahuna da Bilmasi ibn maryam wa hadu a haku ilaina duba dai muhammad dan siri muhammad ibn siri wanda rannan muka yi magana a kansa akwai littafin ta'abirul ruuya da ake jingina masa muka ce ba na nashi bane to Muhammad ibn Sirin yake cewa an samu wasu mutane ne suna fifita sa rigan fata wai su a nasu tunanin suna kamanta kansu ne da annabi Isa dan Maryam sai Muhammad dan Sirin ta amma fa shiryan annabin mu shi yake annabin mu ba rigan fata yake sawa ba to yaushe za ka bar na annabin ka je kwaikwayon annabi Isa alaihi salam sai suna yin haka ne don kwaikwayon su da haka ƙarshe da kwaikwayon ya ɗebo maganganun ƙarshe sai aka tabbatar da maganan asalin sufanci asalin sufanci shine ya samo asali ne daga tsari don fata to daga ina sufanci ya bayyana sufanci ya bayyana ne daga mutanen hindu mutanen ƙasan indiya yahudawa da kiristoci ta wurinsu ne wannan abun ya bayyana abin da zai sake tabbatar maka da wannan shine maganan da muka karanto yanzu maganan Muhammad ibn Sirin yake masu sa rigan fatun sun so su kwaikwayi almasihu isa ne annabi isa kaga ba annabi muhammadu ya kenan da haka asalin sufanci ya fito ne daga yahudawa da kuma kiristoci ba daga musulmai bane sufanci da haka su mutanen indiya in mutum wai ya kai makura a ibada to za ga ya killace kanshi yana sa rigar fata ya killace kanshi da carbi da sauransu yana ibada baya son haɗuwa da mutane to wasu musulmanmu da suka ga haka su ma suka ce to mu kwaikwaye su su suna yi wa annabi isa ko kuma suna yi wa uzairu in yahudawa ne Ni ko mu yi ibada da sunan muna yi wa Allah madaukakin sarki da haka sai aka ɗauko daga wurin su yana nan kamar maulidi ne maulidi a nan muka karanto tarihi wanda an fara kirkirar maulidi kusan shekaru ɗari shida bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kirkira suka ce ai ga kiristoci duk shekara suna da biki na kirismeti a matsayin murnan aihuwan annabi Isa to mu ma mu fara yi wa annabi Muhammadu ko inda aka samu tsofanci din kenan da aka yi kawo bayanai da dama akan abin da ya shafi sufaye da to kaɗan daga cikin wannan tsarin ibadoji a wurin sufaye ta wajen ibada da addini ga shi fauzan ya kawo wasu daga ciki ko kuma ya tattaro su ya ce khususan almutaakhirina minhum manhajun manhajin din wal ibada sufaye musamman ma waɗanda suka zo a baya-baya suna da wani tsarinsu da manhajin ta yadda suke addini da ibada da shi wanda tsarin yadda suke addini da ibada yukhalifu manhajus salaf ya saba ma manhajin magabata wa yub'idu katiran anil kitabi was sunna. kuma tsarin addininsu da tsarin ibadansu ya yi nisa da tsarin addinin yadda alkur'ani da sunna ka tsara addini fa hum qad banaw dinahum wa ibadatihim ala rusul wa rumuz wa istilahatin yahtara'uha su sufaye sun gina addinin da ibadan su ne akan zane da wasu alamomi da suka ƙirƙiro wani ya ta takhallasu fi ma yanzu da haka addinin sufaye da tsarin ibadan su ya tattaru ne cikin abubuwan nan masu zuwa za mu tattaka ita muna kawo ru'usul akhlaq din kawai na farko yace qasruhum ibada ala al mahabba su sufaye sun takaita yin ibadan su ne akan tsantsan soyayya kawai fahum da haka su yabnuna ibadatihim suna gina ibadan su ne lillahi wa Allah amma ala janibin mahabba a bangaren soyayya kawai da haka sufi ko sufaye su sun fi nuna mutane son Allah tsantsa shi ne zallan ibada kawai da haka wa yahmaluna aljawanibil ukhra sai su sakaci akan sauran bangarori ka janibil khawf war raja'i kaman bangaren tsoron azaban Allah da kwadayin rahaman Allah ba ka damuwa da shi da ka har aka samu wani su gace sai qala ba'amuhum wani cikin sufa ya ce ana la'a a'budullah zama an fi jannati ni fa bana bautan Allah dan kwadayin aljannansa wala khawfan min narihi kuma bana bauta Allah wai dan ina tsoron wutansa wala shakka anna muhabbatullahi ta'ala hiya al-asa yace ai ba shakku son Allah ai shine ginshiki allazi tubna alayhi ibada wanda ake gina bauta akai to kaga shi a maganarsa ai ibada na'am ana gina bautan Allah akan so ne na amanu a ashaddu hubban linda. amma sai ka rinka yadda soyayyan kadai akan komai shi za ka ga manya-manyan sufaye da aka yi a zamun nan baya har wasu sufaye a yau sukan fifita soyayya din hatta akan sallolin farilla da haka an yi sufaye da dama waɗanda ba sa sallan juma'a an yi sufaye da dama waɗanda ba sa yin salloli guda biyar ko a ƙasar nan akwai akwai sufayen da lokacin sallah ne zai yi amma yana zaune in ka ce wali bai sallah sai a ce ka yi ai shi kana ganin shi ne a nan amma yanzu haka a harami yake sallah kaga in arme ke kana kallon shi a nan amma a ce yayi sallah ko ko ba ka kallon shi ta ya za ka fara la'asar yayi ana sallah a nan wai sai kai ka ce kana sallah a can Saudiya tsakaninmu da Saudiya awa biyu idan za mu yi la'asar a nan irin yadda lokaci ya canza kwanan nan la'asar yana kai hudu to Saudiya tun biyu an yi kai sai a zo sallah sai a ce shehiyar baya nan ba a shiga ɗakin wai ko ka shiga baya nan wai yana sallar la'asar a Saudiya lokacin kuma Saudiya ai suna isha'i ne to ni irin sallah da ka ba zai yi sallah ba sai yi kubu ya zo ya daina sallar juma'a har ya mutu domin sayyid kutub shugaban yan ikhwan sufi ne kutub din kutub din da kake gani matsayi ne a dariƙan sufaye sannan sayyid ka san dai bi inda take fitowa to ire-iren su da yawa nasiru kabara baban abdul jabbaru sarkin baba shi ma nasiru kabara har ya mutu ya daina sallan juma'a ba sallan juma'a amma da yana yi kafin ya mutu ya daina aka tambaye shi me yasa ba ka sallan juma'a ya ce wallahi juma'a in yasa zai je masallaci sai ga mala'iku sun ce suna dan amina baban zahara shi kuma dan kaunan manzon Allah wai sai ya suma kaga janibin so ne son manzon Allah sai ya sa ya suma da ka baya iya zuwa ibadar sai ya dawo dan haka kawai ya hakurtar da kanshi shi ba zuwa juma'a da haka akwai shegunnai da dama na sufaye su sallan juma'a ba sa zuwa salloli biyar ba sa zuwa akwai wani wa'azi da ya taba shahara a wayoyin mutane wani tsufin ne ko daga Kano yake cewa wai kai ne ka kake wahalar da kanka akan salloli da suka da hajji zo mu baka aljanna mahaukaci ka je ka samu aljanna kawai da haka ko da yawa sai ka ji an samu yan ɗari ko sun je wurin wani babban shehi sai su dawo gari suna murna wai ya yafe musu zunubansu da haka suna murna ba bai taɓa murnan salloli azumi da yake ba mana murnan an yafe miki zunuban shi wai zai yafe ma da ka janibin soyayyan kadai an fi fifita shi akan komai da ka sai ka ga za a fito a zagi Allah a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani tsarikan sufi da yake fitowa yayi magana a madadin cin mutuncin da aka yi wa Allah ko aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ya tashi wani abu da sunan maulidi ko wazifa sai ga ya suma wai tsantsan son Allah ne ya sumar da shi to haka yanzu wannan an jinja yadda zallan soyayyan akan ibada da sauransu da haka zaka ko kwaban nan da Abdul Jabbar ya fito kwanan nan gwamnatin Kano ta ɗauki mataki akan shi cin mutunci da ya fara akan sahabbai akan har ya zo kan manzon Allah yanzu wanda nan gaba barki zai yi kan Allah to cin mutuncin nan duka da ya rika yi wane ne tun da abdul ya fara kato fara tun shekaru da yawa a baya wani raddi ka taba je tsayayyen raddi kasa guda ɗaya na wani shehi na ɗarika ko wani tobi yana raddi ma abdul ba a samu ko ɗaya ba kuma har yanzu da gwamnatin kano ta kai da ɗaukan matakin babu raddi shahararre da ya fito daga wani shehin ɗarika ko wani sufi wanda yake martanin abin jabbaru ya ci mutuncin manzon Allah ba ku sai ahlus sunna ahlus sunna ne kada ya kabar su da aiki su suke mukabala da shi su suke mayar mishi martani su suke ta kaza su suke ta cin kwakwa da bakin jini da zaki da komai ya nuna in ason sun fi tufa sufayen son Allah da son manzon Allah amma an gina abun ne a janibin soyayya da son kai har yau a hukumance a ɗariƙan ƙasan nan ba a ji inda ɗariƙa ta fito ta yi raddi ma abdul jabbaru ba to za a sukotu turizan. ta yi wutu ma sun yarda ke. yanzu gwamnatin kano da ta fito shekaran jiya ta ce ta ba da dama a zauna da abdul jabbaru don malaman kano sun fito sun nema a ba su dama su zauna da shi su ba sa so a ce an yi kotun sun shi an hana shi da awa. a bar shi a zauna da shi duniya ta gani a tattauna a kan hujjojin da yake amfani da su dama an sha tattauna neman tattauna da shi yana gudu don da Sheikh al hoto ya buga da shi suka suka da Dr. Rabiu yake Lemu a waya sai ya fara gudu wai da manyan zai yi amma kuma ya gagara da ƙanana to tun daga lokacin yana ta gudun zama yanzu da abin ya faru sai ce eh a bar ta zana malaman suka ce eh, a zauna yanzu gwamnati ta ba da dama malamai su je su shirya nan da sati biyu su saurari sakatan shi su bi su ga menene za su tattauna da shi a kai to daga gwamnati wannan abin da gwamnatin Kano ta faɗa har zuwa yau ahlus sunna malaman sunna su suke tattawa kowa na fitowa yana cewa dan Allah a barci zai zauna da shi amma har yau babu wani sufin ɗarika da ya ce a barci zai zauna da Abdul Jabbar duk da ya suna nuna sa ba sa tare da abin da aljabbaru ya wasu nuna murnan abin da aka yi mishi amma sauran da suka yi shirin ina suke har yau malaman suna da suke fitowa sai zama abakar firayon ya fito yana roƙon malamai don Allah su hutar da kansu shi shi zai yi zaman da su wani malamin ma ga haka ya fito yana roƙon don Allah Shek da suna ce don Allah a taimaka malaman Kano su huta shi ya sallako daga Kaduna ya zo a yi da shi. malaman sunnan ne suke ta kokarin taron abun dan Allah su a bar su su fito amma su su har yau ba a ji wani ya ce zai fito zai tattauna da abin dabbaru ba kaga a ce sun yadda yau nan zuwa an dau matakin su ce to wahabiya sun haɗa kai da gwamnati ina ganin wani ɗan ɗari ga rubutu a facebook kun ga fa'ida na maganan shehu ɗahi rubutu da ya ce a zafi da a zafi ɗan izana gari kirista ba yanzu wai ganin gudun ya zama dan izala tun da ya dau mataki akan abdul jabbaru to kaga shine maganan sufaye din kenan su dama son ne kadai shi son shine ibada dan ka in zai so Allah ko zaka ci mutuncin Allah ba ruwan shi a abdul jabbar ne fara yin kwaban yanzu a hannun hukuma Kano ba akwai wanda an yanke mashi hukuncin kisa kotu ta dauka gara da sauransu akan yawa kan zagin Allah ba a Kano nawa aka yi su yi waka su zagi Allah su zagi Allah don in yafi ga waƙoƙin da yawa sun shahara a yi waka ke ya fi Allah a yi waka wai in yafi wai ya ɗau aron duniyan ne ya ba Allah wa Allah da riko dan Allah in ya mun tuba ka da ka a ajiya duk ga waƙoƙin sun yi shahara wa ka taɓa jin ya yi rashin irin waɗannan waƙoƙin ba wanda yake rashin waɗannan waƙoƙin Shek Abdul Wahab Abdalla da ya tashi rashin wakan da ya sa wakan kawai ya fara ku tata tata kafin ba zai ce cewa komai ba kai. To duk akwai irin waɗannan a gaji Allah ka sun taba magana ba sa magana. To a ɗarikan sufanci in ka so Allah shi kenan shi ne ibadan ko ba ka sallah ba komai. Wani ya zo ya zagi Allah sai ba ruwanka. Daga ko a littattafan da aka a tun daga zamanin fara rubutu har zuwa yau. Duk wani littafi da za ga yana haiti akan cin mutuncin Allah ko cin mutuncin manzon Allah littattafan ahli sunna amma babu wani littafin sufi ko na ɗarika da za ka ɗauko wanda gashi yana raddin cin mutuncin Allah ko cin mutuncin manzon Allah yanzu cin mutuncin Allah da aka yi kai zagin manzon Allah da aka yi kai littafi mafi girma da zaka zo kai raddin masu zagin manzon Allah shine littafin nan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah littafin ah, Asarimul Maslul ala shatimin rasul takobi zararre akan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani littafi ne kwaya ɗaya za ka ɗauko na wani shehin ɗarika ko wani shi. wanda yake mai da martani akan cin zarafin manzon Allah da aka ba ba ba ba akwai tun da littattafai yau in ka shiga duk kasuwar littattafai akwai littattafai da za a gani ko ɗarikun sufaye ne tun daga na da da suka rubuta suna cin zarafin manzon Allah a cikin littattafansu Kwai irin su Baha Hussein kwai lokacin da muke karatu da mun taɓa yin bayani kan wa Baha Hussein zai yi magana yadda ka ga da suratu Yusuf da kake karantawa da nan labarin suratu Yusuf bai faru ba Allah ba da labarin ya matsayin tatsuniya kawai kai dariya ta wuce mun taɓa karanto nasin magana in wani zai shekara biyu ga Baha Hussein to ire irensu da yawa sun yi irin waɗannan littattafan waye ya yi musu rabi ina ma aka gano kwafan malamin suna ne suka tono musu asiri har zuwa yau malamin suna su suke tono asirin barna da ake yi da haka sufaye su a tsarin ibadan su zallan soyayya kawai ba zallan kariya ba da haka za su ce suna son Allah suna son manzon Allah mu da ba ma maulidi mu da ba ma kaza ana kiran mu mu sunna wahabiyawa mu ba ma san manzon Allah ma in an ci zarafin manzan Allah kuwa suke jijiyan wuya mu din ne duk kuma ba sa jijiyan wuya na biyu daga cikin tsarin addini da ibadar sufaye as sufiyatu fil ghalib la yarji'una fi dinihim wa ibadatihim ila al-kitab wa sunnah wal ittiba'u bin nabi sallallahu alaihi wa sallam sufaye a mafi yawancin lokuta a tsarin addinin da ibadan su ba sa koma su ga yaya qur'ani da sunna ya tsara yaya za a kwaikwayi annabi a'a wa inna ma yarji'u da ila adwaqihim wa ma yarsimuhu lahum shuyukhihim kawai suna koma ne zuwa da zauni abin da ya musu daɗi kawai sannan da abinda da suka tsara musu mina turkin mubtadi'a daga dariƙoƙi na bid'a wal azkar wal awrad al mubtadi'a da zikirori da addu'o'i na bid'o'i da ka sai da mutum ya haddace wuridai masu yawa azkar masu yawa addu'o'i masu yawa amma ba na manzon Allah ko daya na shegunnai ne har ma ya zama yana daga cikin tsarin ɗariƙun idan kai shiga ɗariƙan ƙadiriya in ka je ka karɓi ɗariƙan tijjaniya to ka yi a wancan ɗariƙan in kana ɗariƙan tijjaniya ka karɓi ne a ɗariƙan ƙadiriya ka yi ka bar ɗariƙan tijjaniya yana nan a littattafan kuma na kayi rubutu da kai yana wannan bayani yana cikin tsarin za ka je wurin shehin ka ya baka ɗarika in ka je shehin wani ɗarika ba ka kayi wuta sai eh, kwarai kuwa ba a kai ziyara wani shehi in kana tijjaniya ba za ka yi ziyara dari shehin ɗarikan kadiriya kana kadiriya ba za ka je na tijjaniya ba tsari eh kwarai kuwa <laughs> duk yana daga cikin tsarin addinin za ka sun gina addini ne akan wurudai da addu'o'i da bid'o'i amma ba addu'o'i da suka zo daga manzon Allah ba da haka da ka zo kana Allah ce manzon Allah ce za ce to wannan yana wa'azin raba kai kai da kace abin manzon Allah kana wa'azin raba kai ka ce fa abin Allah da na manzon Allah kai ta ka hadisi ka wuce kai shiru sai ce ka zaji waliye ka zaji shehu kuma ka kira sunan wani shehi ka yi zaji ba ka taba jin za mu zo karatu mu zagi duniya ba a zuwa za a karatu a zagi dami ba a zuwa za a karatu a zagi wani sai amma ka ta bi manzo Allah ta kai kai zagi sai kuma dan shi'a zai wa'azi ya zagi sahabban manzo Allah kada kada da su a dan yanzu ku da ba dukkan mutuncin sahabbai har da annabi dai ba wanda ya magana dan shi ma a cikin tafiyan ake to bari a rufa mishi da ka za a karɓi wurdai da in ka ga mutum ya rike tarbi ciki guda za a ba shi addu'a gudun kafa dubu goma dubu uku dubu biyar dubu kaza ba a addu'an manzan Allah a ciki na shehi ne kawai to su yana daga cikin tsarin addini ba bi ake a koma yadda Allah ya ce sannan kuma min dini su yana daga cikin tsarin addinin sufaye iltizami azkar wa awrat yadauha lahu shuyutihim shine tsarin addinin yana da sa ne a yi riko da azkar da wuridai wanda shegunan suka kawo musu fa yaduna ya sai su da ita wa yatabaduna bi tilawati da tilawan azkar din za su bauta wa Allah wa ma so tari ma kudirin tilawati ala tilawati qur'ani kan suna fifin da tilawan wuridan shegunan su akan tilawan qur'ani yana cikin littafin a wannan littafin nan na wane ne min A ba sunan littafin gashi nan a menene littafin nan da ya kawo su falalan su salatu fati da sauransu jawahirul ma'ani da jawahirul ma'ani ba a samu ba sa bari yayi yawo amma yanzu jawahirul ma'ani kana shiga kasuwa ko an jima akwai za ka sai jawahirul ma'ani ya ya bazu ko ta ina da ana ta koya yanzu gashi nan in kana so ko yanzu nan zan je ko maka ka ga abubuwan da aka faɗa a ciki cikin jawahirul ma'ani in ka karanta salatul fati kafa daya karanta salatul fati kafa daya ya fi saukan qur'ani ko dubu shida yana nan a cikin jawahirul ma'ani na'am eh eh eh eh alhamdulillah alhamdulillah bai nisa ba eh, kwarai kuwa to kaga sai a nuna wannan addu'an yanzu a nuna mai salatin fati ko salatin nariya ya fi na qur'ani ya ka wata karanta salatin fati da ya fi tilawan Qur'ani fa daga bakar hannatu so dubu shida salatin fati so ɗaya ya bi shi yana nan a cikin jawarin mai dan an za a ce kariya ne yanzu duk wanda ya ce ga ya suna a tarikan jahili ne ba a karatu yanzu aka tare yin ɗarikun da yawa ba su da jawarin ma littafin su ne kaga shine sai Bukhari ku dan tun da aka yi duniya Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali ta ba ai kafirin littafi kamar jawarin ma'ani sai ka dauka kai ta ganin zunzurutun kafirci to da ana koya littafin kare yawo yanzu ya su ko ta ina akwai shi sai yake cewa na gudu dan muna da takaice abin da yawa Fauzan zan yare kowanne yana ka nassoshin maganganun da yawa har na maganan shi shegunan kaga har ma akwai wanda za a zo a baki wurin kuwa kuwa kuwa za ya baka la ilaha illallah la ilaha illallah sai ka gaba la ilaha illallah la ilaha illallah la ba abubuwa sai babu dan karshen ba la bane la za ka ce shi yana cikin an ba ka ita ila ila illa an ka ja ka ba ba ba ka huwa huwa huwa eh wai shi wai ya ga Allah kenan kuma duk cikin azkar ba zikirin da za ka yi wa Allah mai lafazi kwaya ɗaya dole sai mu zafin da mu zafin ki a ba ka wuri je a ce ka zo ka tace Allah Allah Allah Allah kada ne ba zikiri ne Allah Allah sai dai subhanallah ko alhamdulillah ko Allahu akbar amma Allah Allah Allah madan zikiri kariya ne babu ala za ta kai huwa huwa huwa a baka laji ruwai shi shi waye shi ai huwa kan kowa ya yanko kwana huwa ne to kuma sai a jingina mu na hudu ukulul mutasawwifati fil awliya wa shuyukh sufaye suna da wuce iyaka akan waliyai da shehunnai khilafa aqidat ahlus sunnati wal jamaa sabanin aqidat ahlus sunnati wal jamaa yace fa inna aqidatu ahli sunnati wal jama'a muwalatu awliya'illah wa mu'adatu a'da'ihi domin yana daga cikin aqidan ahli sunnati wal jama'a son waliyai a aqidan mu ahli sunna akwai son waliyai ba mu da kin waliyai ƙarya ake mana akwai son waliyai da kuma kin makiya Allah Allah ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raji'un kaga muna da kuma amma su suna wuce iyaka a kan son waliyai hudu sai a mai da wali a matsayin Allah je ka karanta littattafan su kaga irin su Abu Yazid al-Bistami wanda shi kan ma a sufancin ma zama mugun zindiki Abu Yazid al-Bistami wanda shi kafircin nashi ya kai matuka an zo an kwankwasa kofa yana daki sai ya ce ma bil dubbati illa kai koma ba kowa dakin Allah ne a daki shi yana nufin shi din shi ne Allah kenan abu ya zai bin islami zunzurutun kafiri ne to ire-iren waɗannan akwai shehun nan za a mai da su matsayin Allah madaukakin sarki yanzu a kafan nan in kana so ka samu bakin jini yanzu a fara zagin ka ka zagi wanda yayi ka kira sunan wani shehin ɗarika ka zaga amma ka zagi manzan, Allah la za kwana lafiya a wani shehin ɗarika da zai makaranta. yanzu duk su abu jabbar suna cin mutuncin manzon Allah mawakan su ayi waka a zagi manzon Allah a zagi Allah ba ta taba raddin mai da musu martani ba amma Ali suna kullum ana wa'azi a kanmu, ana tawo muna zagin waliyai to ko kaddara mun zagi shegunnai da wanda ya zagi sai shegunnai da wanda ya zagi sahabban manzon Allah waye babban kafiri kaga wanda ya zagi sahabban manzon Allah to sai ka duba da mu Ali sunna masu zagin shegunnai da ake cewa ba da ‘yan shi'a masu zagin sahabban manzan Allah su wane ne abokan ‘yan ɗariƙa, ‘yan shi'a ne abokan ‘yan ɗariƙa, kaga sun nuna maka nan sun fi sahabbai. Eh. Eh. eh, haka, na ji na ji kasar. Shek Albani a ta miki ziyara kwarai a Abuja, Shek Faruk Saleh. sai suna daki sai abu sale yana da sai albani ya ce amma akramak Allah a kasan nan da masu zagin sahabban manzan Allah ba ku yi magana ba kullum sai magana mu yayin zala muna zagin wani ne sai ka sana na zagin manzon sahabban manzon Allah ya ce shi ne wanda ba na zagin wani bai sana zagin baba na ga Najeriya ba kaga san san birki kenan to akwai irin wannan balle kuma a zo a zagi manzan Allah na lafiya yanzu ba za a zo a zagi manzon Allah kasan ya rika ce kai duniya ta rika ce bai dade ba ka shi a duniya ana ta zanga zanga an ci mutuncin manzon Allah ma dai da kaji yan dare ko sun kunna lasikan wa'azi sai zagin mu wai muna zagin ne. sai zagin mu mu ba ma maulidi shine iya wa'azi ma zagin manzon Allah su ce nan shine ban yakin wannan yana daga cikin tsarin addinin sufaye da ɗariƙun sufanci sai na biyar min dinin sufiya albaqi yana daga cikin tsarin addinin sufaye na karya, da tsaro bikin ilan lahi bil ina'i wa raqas suna da ibadan kusantan zuwa ga Allah ta hanyar kiɗa da rawa da za duk maulidi da ana fitowa da ganguna ana kada jiki da sauransu kar ka fara cewa wai yan shi'a suka dama akwai a tsarin addini dama shi addinin nasu yana faruwa ne daga shi ana wayewa amma tsarin addinin akwai rawa da kiɗa da sauransu wannan karibu karibun lashin nasiru kabara yayan abdul jabbar wanda shi ma ya Allah wadai da abin da tsanin sa yayi bidiyoyi nawa za ka ga shi nan yana rawa hadda muridan tsalle za ka ce baki bane hu hu da sauran dirran juma ke wai mawkibi ne sunan abun ni ko na sati sati da ina da bidiyoyin na fara ganin bidiyoyi shekaran da aka yi wasan halin kai na izala a shiga muna koma kanu sai wani mutum ya dinga tura mun a wani sati. da duk sati ana yi akwai ran juma'a da lokaci na kano na je musamman na tsaya a cikin jalli na ganin da ake sayin abu ana samun kusan jina da san mu ɗarikun a nan ma ba ba su waye ba ba amma san me kan mu aya nan jahilai na ke da yan gargajiya da je karo din ko mai duguri daga inda ake ɗarikan an yadda ɗarikan addini an wuyan zai na rikan munanan malaman ma da za su yi ta ihu su ne malaman ɗarikan ka ajiye shi ma ba shi da littafin ɗariku ko guda ɗaya ya zai ta ihu baki ma bai iya karanta ka ga mu da jahilai a cikin kawai da 'yan gargajiya to ana yin ibada wannan rawa da kiɗa ɗin shi ma ibada wasu mutane wa da buga ganguna wata spiki a buga ganga a je a buga mandiri wata spik a yi ta ana rawa wannan shi ma ibada ne الدكتور صابر ساجر فقيمة يكفي في كتاب علي تاكن سنة تاكن الصوفية معتقدا ومصدقا انت أتباع الرقص الصوفي الحديث عند معظم الطرق الصوفية أول سبحان وعزري روا تكيئة شيني اصل توشن الدين ما او صوفا يدى سورون ذاك da shi ake bautan Allah da ka rawa da kake ga ana yi kana ga ba kuma fito anan ake samun falaloli ma da sauransu to kaga can an je taron dole a kauce hanya wa min dini sufiya na fita na karshe yana daga cikin tsarin addinin sufaye albati na ƙarya ma yusammuna hu bil ahwalin da fi tantahi a sahibiha ila al-khuruji an takalifi الشرعية نتيجة لتطور التصور tsarin addinin na kada ko abubuwan da suke kira al-ahwal wani yanayi ne wanda yana kaiwa ga garshe zuwa ga mai shi an sauke mishi ibadoji na shari'a a ɗarikan sufaye akwai matsayin da in ka kai to za a sauke maka yin sallah kai matsayin ka ya girma sallah kai matsayin da in ka kai kai baka azumin ramadana kai akwai matsayin da in ka kai in kana da su tattafan hadisi fito duk je ka kona matsayin ka ya wuce da ka abu ya zidul basbani matsayin shi ya kai labirarin shi kaf aka tura ka kona littattafan qur'ani ne hadisan ne littattafan fiqh kaf an kona na kan kana ihun dariƙa ka ce kai ashabul kafi a zo a ga labirin ka in abdul to har yanzu baka kai matsayin ba nan. akwai matsayin da zaka kai littattafan kaf a kona wai za a littafin kana budewa ne ka ga ya shari'an Allah yanzu matsayin ka ya kai to wahayi ake maka manzon Allah zai zo maka a baka shari'a zaka da ka ka sai ka ce to na yi mafarki an yi kaza shine addini ku je ku yi an mun wahayin kaza an mun talqini kaza matsayin ya kai matsayin. da haka hatta littattafan shi zai kona gaba ɗaya to matsayin ya girma sai muka yi maganar sayyid kutub an kai matsayin da ya daina zuwa sallan juma'a har ya rasu asiru kabara shi ya daina sallan juma'a har ya rasu to akwai ire-iren su da yawa in ka je a ƙasan nan duk wani garin ka je ko shegunne ko malaman da su ba ka zuwa sallan juma'a matsayin su ne ya kai da haka an ɗauke musu ko ba sai kun je bayi matsayin ya kai kun kai ko loluwan intaha to duk wanda yana daga cikin sufanci to yanzu tsofanci da ɗan godiyo zai magana a nan ga shi ba mu taɓa littafin ba ga lokaci amma sai an taɓa ko kala asali yana sai magana insani ne amma a wannan littafin shi sai wani littafi za mu duba a shehu usman bin fodi rahimahullah wa qira'atun fi turasihi al-ilmi wanda muka sha zuwa da shi na dr muhammad sani rijal to yayi babi a ciki ka ga shi yake cewa ku min minan tasawuf matsayin kan kodiyo game da sufanci kuma ya aka yi shi shiga littafin nan kodiyo zai kama da dalilin da ya yasa ga sufanci ya fada a wannan littafin amma shi za mu bari sai mu zo mu kadan shi ma kawo kuma maganganu point point ne masu muhimmanci to za mu zo yake cewa bari mu taba gaba daya kar ya zama an ba a taba komai ba A sunnatu bit-tasawuf sunna game da sufanci amma tariqu sunnati ya amma dangane da tafarkin sunnan annabi dai babu ihsan a babin kyautata allazi huwa babu tasawuf wanda shine babin sufanci fa huwa shine an an yaktabiya kullu wahidin kowa ya kwaikwayo bima kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu fihi yadda annabi yake a cikin sa kaga dan godiya ne kuma anan sufanci a anan kyautata ibada haka za mu zo mu karanta maganar doktor a littafin nan insha Allah ya ce wa min na sunnatihi to shi ma wannan wani gaba ne za mu goje mu ɗauko a kai insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu gadansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya ce mana kamar yadda jiya muka fara sanarwa dauran nan da muka tsara za a yi dinki Allah da ran asabar za a fara kuma a wannan masallacin bayan sallan magariba insha Allah haka waɗanda ba su yi rajista ba sai su yi ƙoƙarin yin rajista sai a mallaka musu littattafan da sauransu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk